Kalangu, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci inda za mu gabatar muku da labaru da harshen Hausa da farko ga kanun labaru. Wasu miyagun mutane sun kaiwa garin Tumur cikin yankin difari ‘Yan mata ɗaliban jami'ar Yame sun bayyana goyon bayansu ga wakilan ɗalibai na yunin da aka kora. Auren ‘yan uwa na jini guda ma'udin rahoton musamman kenan na yau amma sai bayan kun sha labaru. Ta madalla masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarin na maraitan yau ga kuma yadda suka kasance. Musoma da wanga ta'adi da ya afku. Garin Tumur cikin yankin Difa a daren jiya wasu miyagun mutane da ake zaton ko 'yan Boko Haram ne sun kai wa garin Tumur hari inda suka kashe mutum biyar suka kuma raunata wasu mutanen. Wakilinmu Lawan Bukar a yau da sahi ya kasance a gun inda ya yi bayani tare da wani mazaunin garin mu saurare shi. karfe goma dai an kira mu an gaya muna mutane sun shigo tumur sun zo sun kashe mutum biyar kuma sun ɗauka abinci sun tafi gaskiya babu tabbacin mutanen da suka shigo da suka shigo suka soma halbi to in aka halbi kuma kowa gudu yake yi to kenan ka san wannan babu wanda zai iya ce maka ga mutanen adadin mutane wanda suka shigo da wannan harkar to ana zargin yan boko haram ne saboda su ne dama in suka zo suka yi irin wa'annan abubuwan nan suke ɗaukan abinci su yi ta yansu mutane biyar da suka mutu yan tumur ne ko ko dai cikin yan gudun hijira ne akwai yan gudun hijira akwai yan tumur warkin ma kuma kaman harkan wajen tsaro yaya ne yau babu tsaron ne ko me ya ka haka to gaskiya yanzu kan fi sabillahi ba mu iya cewa babu tsaro mutane sun ce lokacin da aka yi abin da dare sojoji sun zo to ka san wayannan mutane mutane ne wanda suke da kahahuwa da yawa mai yiwa akwai mutane su a cikin gari wani mazamnin tumurkuka saurara. Mu tsaya dai a nan yankin difar. Daga yanzu mai bukatar ziyarar sansanin da aka girkawa tsohon 'yan Boko Haram da suka tuba wanda ke garin ya cikin yankin difar sai da izinin mahukuntan yankin za a kai ziyara kamar yadda gwamnan yankin Lawali Muhammad Ɗanɗano ya faɗa. Wannan mataki ya zo ne bayan la'akarin da aka yi bisa yawan masu kai ziyara a wannan sansani. Gwamna Lawali Muhammad Ɗanɗano ya ƙara ƙara mana bayani inda ya ce. kun san su an gara maka uku kawo su ko mun kawo su mun san ke su an can yan ta'adda a cikin daji da ban suna da haushin su kuma ba ta abin mun mai dashi ya zama ka gidan kallo wani ce muse wanda kowa ta shi dauki mota gudu ta bu ta da kun ce a daga yau wani zai ta wannan wuri ya zo ya hidi mize zai tashi a bashi izini shi tai wani bi ignition sana'an nan shi kai mutan cikin boko haram mutun dan ka uku kawo shi kun kama da cikin wannan hali a aikin banza ana nan ana kokowa zai a ba su sana'a a ba su horo kuma gidajen su wannan al'amari na ingiliya wanda ya samu mutan su sani ke ba mun yadda su abin da saboda ita hanka ta irin da ɗaukar yara ba ka aika social shi stress ne most basket na za a yi amma akwai mutane wanda muka sanya suna zuwa suna kai suna kawo ban mance su ba ko mutane ka mance mu nan Nijar ma kujewa gani akwai yara yan ta'adda wanda sun ta'addanci sun kashe mutane mun tara hannu ma amshi su kinan ba diyan ba wanda aka zaka ɗauka zamanciya shi abin cikin ta ne ake na da aka samu kan abin sai a ce gashi an samu kan shi Mu tsaya kuma mu komo a nan birnin Yame, ‘yan mata ɗaliban jami'ar Abdulmumin ta Yame sun wallafa wata sanarwa jiya da maraice a can jami'ar a cewar Sa'adu Ahmadu Fatuma, sanarwar goyon baya ne suka kawo wa wakilan ɗalibai guda biyar da aka kora daga jami'ar ga fasarar bayanin da ta yi. Muna kawo goyon bayan mu ɗari bisa ɗari ga kazo saboda kazo su ne suke kula da tsaronmu. Abu na biyu ba mu goyi bayan tsige abokaninmu ba. Na uku iya gaskiya za mu faɗa kazo su ne suke kula da tsaronmu. Ban ga wata hanya da za su musguna mana ba. Sinek sun ce sun ɗage aikin su amma ni ban ga mahimmancin haka ba saboda muna cikin aji ba malamai. Don haka wannan ana iya kiran shi ɗage yashin aiki ko kuma wani wani haɗin baki da gwamnati. Tun a ranar Litinin kullum sai mun zo a jami'a amma ba malami ko ɗaya. On parle toujours dans les facultés mais il n'y a pas un enseignant je vais dire. A gaida Mutari Mamadu da fassara. Magana rarraba malaman bada karatu fuskar mata masu aure har yanzu zamne bata ƙare ba, harabar ministan nasu ya ɗau mataki tun ranar sha tara ga watan Maris da ya shuɗe inda ya ce duk wata wadda ba ta kai wurin aikin nata ba wato tamkar ta yi murabus ne. Ku saurari kalamun mijin wata mata malamar ba da karatu da aka sauya ma wurin aiki wanda shi ma malamin ba da karatu ne ga abin da yake faɗa. Mu abin da muka kasa ganewa an tura matanmu a wasu wurare. Matata tana da 'ya'ya bakwai an tura ta a tawa. Ta bar min duka yaran, kawai yaron ƙarami ne ta tafi da shi. Ba na ganewa a ce wai an yi wannan tare-taren ne don samun ingantaccen ilimin boko. A'a, sai don a kashe makarantun boko ne. Saboda mace da ta yi nisa da mijinta, ba na tsammanin tana cikin hanyacinta da za ta ba da karatu ingantacce. Ni ina faɗa muku, ina makaranta amma hankalina duka yana a gida. Akwai dala ƙarƙashin ƙarago a cikin wannan lamari, saboda a ranar goma sha uku ga watan Fabrairu aka tura matata, sai kuma ranar goma sha shida ga watan Fabrairu aka tado waɗansu mata saba'in da biyar aka kawo su a nan yamai. Mu ba ma ganewa a yayin da ake cewa malamai sun yawa a nan yamai a lokacin ne kuma ake kawo waɗansu mata a nan yamai. Mabuta da kamfanin nijelaka na kwamin ɗin kwalo sun tada jijiyoyin wuya a ranar litinin ɗin nan da ta shuɗe ganin cirewar jonin lantarkin da kamfanin ya musu wan shekaran da aka rarraba faktir ɗin na ƙarshe lamarin da magajin garin kwamin ɗin ya ce na da ɗarmun kai ga fasarar kalamun da Musa Sumana magajin garin Yama Habibu Garba. Matsala ce ta rashin isasshen bayani ba a raba takardun biyan kuɗin wuta a kan lokaci ba. A ranakun Juma'a da Asabar ne aka raba wa mutane su. Cikin tsammanin an raba takardun kan lokaci sai ma'aikatan kamfanin Nijalek suka yi ta yankan wuta ko ina cikin gari a ranar Litinin. Sauran mutanen da ba su sami takardun su a kan lokaci ba sai suka ta da hankali. Suka rubuta takardar koke-koken su suka aiko a nan ma'aikatar magajin gari. Mu kuma muka aika wa kamfanin Nijalek. Barefe ya sanar da ni cewa zai gayyaci shugaban kamfanin na Nijalek da waɗanda suka yi zanga-zanga domin a sasanta. Ma'aikatan na Nijalek sun fahimtar da mu cewa watanni uku kenan da ba yi raskwana ba suna aiki a karamar hukumar Kirtashi. Ina fatan za a gane wa juna insha Allah. Fasarar kalamun magajin garin Kwalo kuka saurara. Kowace shekara ranar 23 ga watan Maris rana ce da ake sallacewa faɗin duniya baki ɗaya a kan al'amarin hasashen yanayi mai tewo salada ta dangantu da ranar 23 ga watan maris 1950 da aka rattaba rajejeniyar girka kungiyar meteo ta duniya a nan ƙasar Nijar, an sallace wannan rana bisa ma'udin lokaci yanayi shiryayye da za a tunkara inda aka gayyaci kafofin labaru domin a basu masaniya a kai usman bawa shugaban rashin rigakahin bincike na meteo a yame ya bayyana ma'anar wannan rana No. taro ne ta duniya ta meteo kowace shekara 23 ga wata na uku na shekara duka duniya kowane gari yana tara mutane ya gaya musu yaya ne meteo ake aiki yaya ne abokanmu na aiki abokanmu na asakana na anak na agrimet akmad su duka kowa ya kawo aikin da yake yi a gwada mutane kuma ranar takuce yan jarida miyasa yan jarida su ne abokanmu na aiki na harin to duka abin da yake haka na canji yanayi na iska wani haka na ruwa in dai ba ku ba za ku samu wannan labari ku ba mutane mutane ba za su ji ba shi sannan nan a meteo muka gani ya kamata yau mu taru tare da ku mu samu mu yi muna da wannan eh, shekara Na a Niger ilolin da muke gani yau haka canji yanayi zahin da ka saba samu zahin yana ta ahi sosai cikin wannan watan na Mashi temperature kin muke samu bisa Niger abu ne da yi temperature 40 to kun gani wannan shekarun da sun ka wuce zahi yana yawa daga ya mai mu tattaka zuwa kasar Abzin Ranar wasu wani rukunin kunjoyi masu fafitar kawo haske cikin tafiyar al'amura da yin nazari bisa kasayin kuɗi rotab ranakun 21 zuwa 22 ga watan Maris 2018 sun gudanar da babban taro tare da zababbun wakilan jama'a birnin Agades ma'udin yara ta ne bisa gudunmuwar da za a kawo ga ci gaba na ƙasar Nijar ta hanyar shigar da samun amfanin arzikin da ake tonowa a cikin ƙasa. Game da haka ga furcin da Agali Barka mashawarci a kwamin ɗin Ingal yayi ga fasara. Ingal ba ta amfana da kowane kamfani, saboda idan kuka duba kamfanin Azili tun lokacin da aka girka shi a nan Ingal kawai asara ce ga gundumar. Ingal a yau inda ma ake yin kiyo kamfanin ya mamaye shi, sannan bai biyan haraji ga gundumar, a yayin da al'ummar ma ba su amfana da komai, ko da famfon murtsatse da makarantu, ni ina ganin wannan kamfanin bai amfana mana da komai ba sai asara. sai dai idan gwamnati ce take amfana. A matsayina na zaɓaɓɓe na ga kamfanin da yake bincike a cikin gundumar Ingal, Irazel misali, kamfani ne da ke gudanar da bincikensa a cikin gundumar, amma gundumar ba ta da masaniya. Suna ɓata mana wajen kiyo da noma, al'umma da meri ya kamata su amfana da wani abu. La population ou la mairie, de quelque chose. daga agadas mu koma can yankin kurfai a cikin kwamin ɗin kurfai ta tsakiya cikin gundumar filinge shekaran jiya ne wato a hukumci aka saka usul ɗin soma ayyukan ƙungiyar 'yan sa kai ga tsarin cigaba mai ɗorewa avdd cigaban al'umma ko ne manufa da gurin wannan ƙungiya shebu yarga shugaban ƙungiyar yayi wa shi na ƙarin bayani ta waitalho. waɗannan ƙananan hukumomi namu suna cikin matsaloli da dama to shi yasa muka kafa wannan ƙungiyar muka ce to mu kama musu domin ko ba mun samu ɗari bisa ɗari ba a ciwo kan da dama matsalolin da suka fuskanta ta fuska ilimi ta fuska taɓarɓarewar muhalli da ta fuska talauci da kuma albarkatun noma da suka taɓarɓare. kamar da me kuka dogara ta yaya za ku kama musu akwai wasu hanyoyi da za ku bi. akwai hanyoyi da muka zana waɗanda za mu bi. ta farko akwai hanyoyi na waye kan al'umma daga gaba ɗayanta biske ga mahimmancin kowa ta tsaye ya kama yana akwai wasu hanyoyin mu da kanmu da muka bi waɗanda suka wannan kungiyar tsakanin cikare cikare mu da za mu yi kuma da neman hulɗa da wasu kungiyoyi can daban waɗanda za su zo su kama muna su sa muna hannu mu taimaka mu waɗannan ƙananan hukumomi namu su mu su hito cikin waɗannan matsalolin da suka ji. A wani ɓangare kuma Abdullahi Saini mai ga mamba na rukunin kungiyoyi masu fafutukar kawo haske ga tafiyar da al'amura da yin nazari na kasahi rotab jiya da maraice jami'an tsaro na police judiciaire ta yame suka aza mashi hannu kiran a saurare shin ya zo ne bayan wata sanarwa da ya wallafa bisa yanar gizo ta facebook inda yake nuna hoton malamin jami'an nan da ya kawo kucece-kucece a rikicin da ya afku tsakanin sandikar ɗaliban jami'ar da sandikar malaman na jami'ar yame hoton a kansa an rubuta wanted ana cigiyarsa. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Labarun suna zo muku ne daga nan Studio Kalangu babban birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar kamar cikin sauran al'ummomin nafiyar Afirka, auren 'yan uwa na jini guda abu ne da ake yi a faɗar wani masani a wannan lamari. Irin wannan aure a cikin karkara kashi sittin bisa ɗari ne ake yinsa sa. Kanda ta mai da hankali ga wannan lamari ga kuma rahoton da ta nada. A cewar shugabar kungiya mai yaƙi da cutar jini a ƙasar Nijar, kashi 22 cikin ɗari na al'umma ne ke ɗauke da cutar, kwatankwacin mutum miliyan uku da dubu ɗari bakwai. Fatimatu Hima ta tabbatar da cewa aure tsakanin 'yan uwa na jini na ƙara yawan yara masu ɗauke da cutar jinin. Da zarar akwai irin wannan matsala a cikin iyali kuma aka samu aure to yana saka ma'auratan cikin wani hali. Ko da ba auren zumunci ba ne, ana iya samun matsalar. Auren zumunci na ƙud da yana yaɗa da wannan cutar ta sanyin ƙashi yana iya zama iyaye da suke da tabbastaka tsakanin su ko kuma yana iya zama waɗanda ma ba su da alaƙa ta tabbastaka amma suna da irin wannan larurar. Hamsatu Dauda mai shekaru uku ta auri kanin mahaifinta yanzu haka tana da ‘ya'ya biyar a raye yayin da uku suka rasu sanadiyar cutar jini. Hamsatu Dauda ta yi nadamar yin wannan aure duk da yake ba ta taɓa buƙatar talabu ba saboda addini da biyayya ga iyayenta. A lokacin da muke hira ba mu sani ba sai lokacin aure da na samu haihuwa bayan kwana arba'in yaron ya wahala a lokacin ne muka san magajinmu yana da cutar ta sanyin ƙashi tun yana da gida shekara ɗaya har ya yi shekara tara duka rana ta Allah muna likita. Yaron na biyu kuma AS gare shi watanni biyu da haihuwarsa sai cutar ta bayyana shi ne na wahala sosai a wajensa saboda sai da ya yi shekaru hudu bai iya tafiya ba kuma bai magana. Da a ce na sani da wannan auren bai tabbata ba. Abin da nake so don Allah kafin a yi aure a je a yi gwaji a cikin iyali ko da ba ma cikin iyali ba a je a yi awon jini ta gina. kamar hamsatu ita ma shugabar kungiya mai yaki da cutar jini a Niger ta ja hankalin mutane dangane da muhimmancin gwajin jini kafin aure ganin cewa mutane da dama ba su yin irin wannan gwajin da kuma wanga rahoto muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa a madadin duwan da suka kama ana ni gungun Muhammad Dantani ke muku sallama a futa lafiya